Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia kai tsaye a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da niyya. sai kuma tashar mu ta View Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. kana kuma za a kama mu alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da kuma faifayen bidiyo a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci na yau talata sha biyar ga watan oktoba na shekara ta 2019 Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Amma kamun mu bari mu fara da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya matsa lamba wa Turkiyya da ta daina kai hare-hare a arewacin Siriya tare da bayyana cewa zai saka takunkumi akan jami'an Turkiyya. tsohuwar mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan rasha da turai fiona hill ta shaida a jiya litinin cewa tana matukar nuna adawa da korar tsohon jakadiyar ukraine marie yovanovich sannan kuma dubban masu zanga-zanga a yankin catalonia sun hau kan tituna ta da rufe filin jirgin saman barcelona a jiya litinin bayan da kotun kolin spain ta yanke wa shugabannin 'yan aware hukunci. To kanin labaran kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. Idan kuma muka tsunduma cikin shirin za ku ji cewar masana suna korafe-korafe dangane da yadda ake gudanar da gwamnatin Muhammadu Buhari musamman idan aka duba magana da ta shafi tallafin man fetur wanda ake kira subsidy. Eto eh, wannan eh, jawabi ne wanda gwamnati za ta samar amma mu a iya tunaninmu tun da aka fara ba da tallafin man fetur ana kuma ci gaba da wayar da kan jama'a musamman a kan mahimmancin katin zaɓe na zamani a jamhuriyar Nijar. wannan Mahawar ta tattauna sosai ta ba da haske bisa kai ga yadda ake wannan tsare-tsare na abin zaɓe a wannan karin na farko. To daga bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke ɗauke da su kuma muna tafe da shirin noma tushen arziki. wanda Mustapha Nasiru Batsari zai shigo don ya gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni DJ gare ki. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya matsa lamba wa Turkiyya da ta daina kai hare-hare a arewacin Siriya tare da bayyana cewa zai saka takunkumi a kan jami'an Turkiyya yayin da yake shirin tura wata tawaga ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa wato Mike Pence zuwa ƙasar don tattaunawar warware lamarin. Wannan mataki na Trump ya biyo bayan korafe-korafen da aka rike yi cikin makon tun da fadar shugaban ƙasa ta White House ta sanar cewa Turkiyya na ci gaba da shirye-shirye da ta dade tana yi na kokarin kafa tudun mun tsira kan iyakarta don shawo kan hare-hare mayakan kurdawa da ke samun goyon bayan amurka wanda kuma ake zargin su da ta'addanci mamayar da turkiyya ta yi ya sanya dakarun siriya masu rajin demokradiyya cima yarjejeniya da gwamnatin siriya wacce ta dawo da sojojin siriya a yankin arewa maso gabashin kasar a karo na farko cikin shekaru ciki har da ranar litinin din da suka isa garin manbij trump ya yi magana jiya litinin da shugaban kasar turkiya Recep Tayyip Erdogan da janar Mazlum Kobani shugaban kurdawan SDF da Amurka ta dogara da su don su yaƙa wa masu ikirarin Islama a Siriya. tsohuwar mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan rasha da turai fiona hill ta shaida a jiya litinin cewa tana matukar nuna adawa da korar tsohon jakadiyar ukraine wato marik yanovochik kuma tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa john bolton ne ya umarci hill da ta nuna damuwa game da yunkurin matsin lambar ga ukraine da lauyoyin gwamnatin trump Hill ta yi bayanin nata ne a sirrance amma manema labarai kamar Associated Press, New York Times da Washington Post sun ba da cikakkun bayanai inda suka ambaci mutanen da suka san shaidar ɗinta. Har zuwa Yuli lokacin da ta bar fadar White House, Hill ta ce Hill ce babbar darakta a harkokin turai da rasha kan kwamitin tsaro na ƙasa na gwamnatin Trump tare da sanin tushen aiwatar da al'amuran ƙasashen waje na Amurka. lauyanta lee woloski ta ce kwamitin leƙen asiri na majalisar wakilai sun buƙaci uh, ta gurfana kuma tana shirin amsa tambayoyin 'yan majalisar dokoki a makon da ya gabata yovanovich uh, jami'ar diplomasiya ta ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa wa 'yan majalisa cewa trump ya yi watsi da ita cewa maganganun na da marasa tushe ne kuma karya ne bayan lauyan trump tsohon magajin garin new york rudy giuliani ya musanta maganarta a kiev dubban masu zanga-zanga a yankin catalonia sun hau kan tituna tare da rufe filin jirgin saman barcelona a jiya litinin bayan da kotun kolin spain ta yanke wa shugabannin 'yan aware hukuncin zaman gidan yari mai tsawo saboda su na ayyana 'yancin kai daga spain a shekarar 2017 masu zanga-zangar sun toshe kofar shiga jirgin saman el prat na yankin abinda ya janyo inda 'yan sandan eh, kwantar kwantar da tarzoma suka hau kansu eh, da kulakulai jami'an kiwon lafiya sun ce masu zanga-zanga guda 37 sun samu raunuka a rikicin da aka yi a tashar jirgin sama sannan aka soke akalla jirgin sannan aka soke akalla zirga-zirgar jirage 108 a cewar jami'an filin tashin jirgin. Uns catalans que havien elegit entre tots són gent que els hem elegit per fer el que hem fet. wasu 'yan siyasan catalan da muka zaba a cikinsu za su yi abin da suke so su yi kuma sun je kurkuku don son ranmu zaɓin demokradiyya da siyasa na son gudanar da zaɓe saboda haka an yanke musu hukuncin ɗaurin kurkuku ta da hukuncin da ya ba su da bai dace ba a cikin hukuncin da za ta kunyata kowa da duk wata ma'anar demokradiyya an ɗaure shugabannin katalan tara bisa laifin tayar da zaune tsaye yayin da wasu ukun kuma aka yanke musu hukuncin rashin biyayya kuma ba a ba su hukuncin daurin kurkuku ba dukansu an wanke su daga wannan mummunar laifukan tawaye labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To a gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Tun bayan gabatar da kasafin kuɗin baɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ga majalisun ƙasar kasafin ya ja hankalin wasu 'yan kasar ganin yadda aka sake saka kudin tallafi na matatan mai ko kuma a ce kudin tallafin mai da ake kira subsidy wanda da dama 'yan najeriya ya ja hankalinsu don ganin ya wannan kasafin zai kasance ko kuma mai wannan sawan yake nufi mun samu zantawa da alhaji yusha'u aliyu wanda ya muna karin haske dangane da wannan kasafin kudin. Eh, to abin da wani ke nufi wato shi ne cewa za su ci gaba da kudaden da ya kamata a yi amfani da su wajen gina kasa har yanzu ana amfani da su wajen biyan subsidy wanda kuma subsidy din nan ana biyan wasu kamfanoni ne sannan kuma yawan kudaden da ake kashewa na subsidy din wanda a tunaninmu a irin alkawuran da gwamnati ta yi muna tunanin za a amfani da su ne a gyara refinery wanda za a rinka samar da ma a cikin kasa to wannan bai sa kudaden da za a yi yawancin ayyuka da su da ya shafi ne da kullum kamar yadda za a kai tunani ba zai yi ba to kaga abin da zai zo a wajen talaka kenan ita kuma gwamnati za ta za ta ta fama da wannan ɗawainiya na subsidy da kuma ɗawainiya wanda ya shafi gyara su matatun man fetur ɗin. Alhaji Yushau ganin cewar ita a jawabin na ita minista ta yi korafi ko kuma a ce ta yi bayani akan cewar wannan subsidy in wani biliyan 450 da suka ware za a yi amfani da su ne wajen ainihin gyaran ita ma'aikatar mai NNPC kenan. Baya ga kuɗaɗe da ma'aikatar take da shi take ainihin gabatar da ayyukanta na yau da kullum wannan kuma kuɗin za su ƙara zuwa gare ta ne don su ci gaba kuma da ayyukan da ya kamata a ce Wancan kudaden sun yi kuma ana amfani da su da wasu kudi kuma a yi da su? Eto eh, wannan eh, jawabi ne wanda gwamnati za ta samar amma mu a iya tunanin mu tun da aka fara ba a ba da tallafin man fetur eh, tun ginin alif da saba'in da ɗaya har zuwa yau ana biya ne domin a biya abin da ake ce ma bridging cost wato kudaden jigilan man fetur ɗin yadda zai sa a ƙasan a rinka sayan man fetur a kai a farashi guda ɗaya. To kuma gaga shi wannan tsari lokacin da shi shugaba buhari ya ce zai ɗauke wannan tallafi sai ka ga an cire tallafin kuma an ƙara farashin man a gida domin al'umma wannan kuɗaɗe za su koma hannun gwamnati kenan in sun koma hannun gwamnati za a yi amfani da su irin wannan wurin waɗannan aikace-aikace to amma daga baya naira ba ta ce naira ɗari sai kan dala ɗaya ba amma yanzu ka ga an yi tafafin kuɗi akan dala ɗari ne da biyar wanda kuma a kasuwan bayan fage ana samun shekaru uku da hamsin wani wajen lokaci ma har uku da sittin da ɗaya ana samun shi a kasuwa haka to wannan bayanai din na ci gaba da suna bikin kasa UNNPC da majalisu ai a kwanakin baya zangon farko na shugaba Buhari ai yan majalisu sun yi kira saboda a lokacin an yi kokarin a ƙara farashin man fetur wanda aka cire rarrakin haka a ƙara shi ya wuce ma ɗari da arba'in da biyar saboda masu kawo man fetur ɗin sun yi korafin cewa a wancan lokaci ba wannan farashi na dala ba zai ba su kawo mai su kuma siyar a farashin da ake ciki ba wanda a wannan lokaci abin da ya da maganar kuɗin tallafi kenan to amma a yanzu bayanin da take yi sai dai ta hukumar kuɗi da ta ci gaba da bayanin abin da take nufi sannan kuma mu yan kasa da diddigin abin mu tabbatar da cewa irin waɗannan abubuwa aka ciki a cikin tattalin arziki domin a tsara tattalin arzikin kasa. Alhaji Yushau Aliyu kenan wani masanin tattalin arzikin ƙasa. Daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyar siyasa, jam'iyyun siyasa ke wayar da kan jama'a akan muhimmancin katin zaɓe na zamani wanda za a fara amfani da shi karo na farko a jamhuriyar ta Nijar a zaben gama gari mai zuwa. Sule Mummuni Barma ya haɗa mana rahoto akan hakan. Sanin muhimmancin ƙuri'un matasa a kowane irin zaɓe ya sa jam'iyyar PNDS tarayya shirya taron faɗakarwa ga matasanta. da nufin ganar da su mahimmancin yin rajistar zaɓe kasancewar ta hanya ɗaya tilo da ke ba da damar samun katin zaɓe musamman a wannan lokaci da jamhuriyar Nijar a karan farko ta ƙudiri aniyar gudanar da zaɓe ta hanyar amfani da kati mai hoto da zanen yatsu da nufin rigakafin magudin zaɓe Muhammadu Sahanin shine mataimakin magatakarren kungiyar matasan tarayya na ƙasa wato OJT. Kun san ƙasar mu za ta tahi eh, zaɓuɓɓuka nan da ɗan lokaci kaɗan nan da shekara guda kuma wannan zaɓen sai zamanto za a yi kari na farko da ake ce ma irin zaɓe irin na zamani yani cewa da biometric kenan wannan muhawara ta tattauna sosai ta ba da haske bisa kai ga yadda ake wannan tsare-tsare na abin zabe a wannan karin na farko jam'iyyar ita ce jam'iyya ta farko wanda ta fara tun da aka kawo tafarki na demokradiya ta fara kawo abin da ake cema a faransanci program tsarin ayyuka wanda jam'iyya take zuwa da shi wajen al'umma ya ne al'umma ta doki jagora bisa kai ga wannan tsare-tsaren taron wanda aka shafe kwanaki biyu ana gudanarwa ya tattara ɗaruruwan matasa daga jihohin Nijar waɗanda a ƙarshe ke da alhakin isar da irin wannan sako ga takwarorinsu na yankunan karkara in ji bashir alhaji muhammadu matashin ɗan siyasa na jam'iyyar pnds in babu rijista babu zaɓe kenan don haka za mu ɗauki matakin ne insha allahu ta ɓangaren mu matasa nan mu wayar da matasa na su yi kokarin su ga cewa kowa ya tabbatar cewa rubuta sunan shi bisa wannan kundin na zabe duk kokarin da ya kamata mu kawo insha Allah za mu yi kokari ta wannan fannin mu ga cewa abokanmu eh, dukan su ya zan sunayen su na bisa wannan abin ga rajista na zabe insha Allah lokaci a ɗaya bangare zaman kungiyar matasan na OGT wanne ya gaito masana a fannin makamashi da kimiyya ya tantauna akan mahimmancin ilimi da batun samar da wadatar makamashi a matsayin wata hanyar ciyar da ƙasa gaba. Yau abin da wanda ke bambanta ƙasashe abu biyu ne ilimi da wutar lantarki su na cikin mizani mai yauni sosai wanda ake auna ci gaban ƙasa don dalilin haka ne mu a matasanmu na pns tarayya muka mai da ƙaimi bisa duk abubuwa wanda muke gani yana da alaƙa bisa kai ga yadda al'ummanmu za ta ci gaba saboda matasa su ne eh, eh, rayuwar al'umma na gobe wannan shine karo na biyu da uwar jam'iyyar pnds ke shirya irin wannan taro domin wayar da kan matasa a game da nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na manyan gobe sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. to a gaida sule mummuni barma daga batun zaɓe sai na kiwon lafiya Cibiyar kula da cututtuka a Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da wani taro don wayar da kan jama'a kan muhimmancin wanke hannaye. Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja ta samu zantawa da mataimakin darakta a hukumar Dr. Fatima Sale inda ta yi bayanin muhimmancin wanke hannaye. To wannan rana dai ta goma sha biyar ga watan Oktoba. rana ce ta musamman wacce aka keɓe domin faɗakar da al'ummar duniya game da mahimmancin wanke hannu. Taken wannan shekara ma shine tsabtace hannu don duka wato tsaftace hannu don amfanin mu duka kuma rana ce wacce take mu a santan mu muna kokarin faɗakar da al'umma kamar yadda na faɗa ta kafafen yada labarai na gargajiya da na yanar gizo muna nuna ma al'ummar najeriya mahimmancin wanke hannu kuma ya kamata a ce ya dace a ce kowace makaranta asibiti da ofisoshi da wuraren cin abinci da masana'antu a tabbata akwai ababen wanke hannu ma'ana ruwa da sabulu wacce ita ce hanya ce wacce take hana yaduwar cututtuka da za ta iya kawo rashin lafiya da kuma rasa rayuka ma al'umma musamman ƙananan yara don ainihin ciwon zawo misali yana saurin ainihin nakasa yara so kuma wanke hannu yana ɗaya daga cikin hanyoyi mafi sauki da zai hana wannan faruwar wannan zawo da zai iya nakasa su har ya sa su su rasa rayuwarsu da sauran al'umma gaba ɗaya sannan yana da kyau a cikin abin da muke faɗa ma jama'a shine a tsaftace hannu da ruwa da sabulu kamar yadda na faɗa ina jaddada ta ne saboda ita ce mafi a'ala na kawar da wa'annan cututtuka akwai matakai biyar da ya kamata a bi wajen wanke hannu wa'annan matakai na farko shine a samu ruwa masu tsafta ruwa wanda yake gudana ruwa masu gudu ba wanda ruwa aka aje a kwano ko a wani bokiti wuri ɗaya ba a'a ya kasance ruwa masu tsafta ne kuma yana gudana a jika hannu da sabulu a mummurza ko ina a tattance ko ina cikin hannu da bayan hannu da tsakanin yatsu a tabbatar sabulun ya yi kumfa an aka wanke da kyau a ɗaure hannu sannan a busar da hannu da ainihin tsaftaccen kyalle haka ko tishu paper ko kuma a'a in babu waɗannan makamatin kawai ana iya busar da hannu ta iska wato bushewar iska kenan waɗannan matakan su ne biyar kuma yana da muhimmanci sosai in aka bi haka yana kashe kwayoyin cuta sannan kuma akwai lokutan da ya kamata mu kiyaye na wanke hannu ya zama na kowane lokaci akai akai a cikin yini muna wanke hannu in mace ce ko wani yana alaka da dafa abinci a wanke hannu kafin a dafa abinci ana cikin dafa abincin ma sarrafa abincin da za a ci ana wanke hannu bayan an gama sarrafa abinci a wanke hannu in an zo cin abinci kafin a ci abinci a wanke hannu bayan cin abinci a wanke hannu in mutum ya shiga bayi in ya fito ya wanke hannu in ya wanke ma yara bayan gida misali a wanke hannu in aka yi amfani da share gida aka tsaftace wuri to ya kamata in an gama wa'annan duk a wanke hannu su wa'annan lokutan yana da kyau mu kula muna wanke hannu saboda ya zamana kwayar cutar da muka samo wurin wannan ayyukan da muka yi ya kamata mun sa ruwa da sabulu muka wanke wannan kayan cutar ba za su samu su yadu ba da za su cutar da mu yaya kuke sa ido ku tabbatar da cewa irin wannan faɗakarwar da kuke yi na samun karbuwa mataki dai na ɗaya muna da ainihin fahimta da jihohi aikinmu ya umarci cewa muna alaƙa ne da jihohi to a jihohin ma muna alaka da al'ummomi da ke jihohi ainihin cibiyar tamu akwai sashe wacce take da mutane musamman waɗanda ake ce musu risk communicators wato mutane ne waɗanda suke sun fice wajen yada saƙonni na wayar da kan jama'a game da yaduwar cututtuka da kuma yadda mutane za su bi su kare kansu daga waɗannan cututtuka To masu sauraro sai a gafarce mu da ƙarshen wannan rahoto. A gaida wannan kuma a gaida kuma Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za mu duba matsayin noma da kiyo ne a cikin shekaru tara na samun 'yancin kan Najeriya daga turawan Ingila. Sannan ci gaba kuma wani da aka samu daga baya-bayan nan yau an wayi gari wannan shugabanci na jiran muhammadu buhari ya sa an je an ba manoma bashi suna noman shinkafa a ƙasar nan ah, mu dai makiyaya a wata bangare ta ƙasar ga. musamman bangaren arewa babu ci gaba sai dai koma baya. Sannan za ku ji korafin wani manomin shinkafa akan shirin nan na tallafa manoman shinkafa da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi a baya. Gwamnatin tarayya ta yi kokari wajen tallafa ma al'umma don su samu abin da ya kamata a taimaki talaka talaka ya san yayi gwamnatin talakawa. To amma babban abin cin, sai aka samu wasu daga cikin jagorori suna da ciki da tutukiyoyin al'umma. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. wato madalla a ranar ɗaya ga wannan wata na Oktoba ne aka gudanar da bukukuwan cika shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kan Najeriya daga turawan mulkin mallaka na ƙasar Burtaniya. Noma da kiyo dai sun bayar da gagarumar gudunmuwa wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya a baya, hasalima da kudaden noman gyada da auduga da ake nomawa a yankin Najeriya aka samar da batatun mai da Najeriya ke tunkaho da shi a yanzu. To akan haka ne shirin noma na wannan mako ya ji ta bakin masana harkar noma da kiyon domin jin irin ci gaban da aka samu a cikin waɗannan shekaru da Najeriya ta kwashe a cikin yanayi na 'yanci da farko dai ga masanin aikin noma a najeriya abdulkadir shehu na funtuwa cigaban da aka samu an samu cigaba da yawa don ba zan manta ba a shekarun baya da suka wuce allah ji kan turakin zazu aminu tijjani yake cewa a da takin nan ba a son takin ma an kaba manomi taki baya so gare je nemi kashin dabbobi da waɗansu shara ya je ya kai haka aka dinga jawo ra'ayin manoma ana ba su taki kyauta tun ba sa so ka suka zo suna ansa su kana amfani shi kaɗan kaɗan sai ga shi an waye gari noman ma ba ta yiwa kuma nan kuma sai da takin ya bi ko ina kaga wani cigaba da aka samu kenan sannan cigaba kuma wani da aka samu daga baya bayan nan yau an waye gari wannan shugabanci na jira muhammadu buhari ya sa an je an ba manoma bashi suna noman shinkafa a ƙasar nan kuma wani abu da ba taba yi ba tun daga wannan shekara hamsin da tara nan kulle iyaka ko ko boda da ƙasa wasu ƙasashe kulle wannan bodan da aka yi ya sa yanzu manoma amfanin su zai zai amfani za su samu amfanin gona za su sai da kayan amfanin gona su samu kuɗi samu a ga darajar shi tunda shinkafa da ake fito ake shigowa mana da shi yanzu nan bayan shekara goma a italiya ko a wani ƙasan ake kawo mana yanzu an daina yanzu na gida muke ci ni yanzu ma nan kwakwate da na wuce yanzu ga ana surfawa ana gyarawa kai za ka ga yadda ake gyara baka ka ci amma idan aka lura da yadda da ake samun irin dalar gyada da kuma yadda ake sarrafa auduga ga filoti floti na auduga a yanzu kusan arewacin najeriya da ya ka samu irin wannan ba mu san inda abubuwan suka tsaya ba eh, duk da wannan kana ga kamar ci gaba inda an same shi eh to a yanzu idan da kuke gaya maka yanzu an faro abin kenan a wannan gwamnatin na janar muhammadu buhari ya faru tun yanzu an fara shinkafa da lange dan ma da audugan dawa zai yi tunda za a zo a ba su rance su je su yi noman kuma a dawo yana kasan za a yi da lange dan da audugan haka za a dawo kuma ana yin insha Allah in mutane ba su sa son zuciya a ciki ba To a ɓangaren kiwo ga mataimakin shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussein Yusuf Boso. mu dai makiyaya wata ɓangare ta ƙasar na musamman ɓangaren arewa babu ci gaba sai dai koma baya. Saboda shekarun da suka gabata kamar ma musa ishirin baya ai filani na kiwo ko saki shanu da suka yi in ba dai ana tsoron gona ba za su je su yi kiwo su dawo da kansu amma a yanzu kana bi shanun ma sai a kwace su saboda haka ina ci gaba a wurin babu sannan shekarun baya ga suka kiwo nan ko ina shanu ba su kai sha biyu na rana suna cin abinci amma yanzu duk an fece gonakin an kaji gonakin saboda haka daji duk an kare wani ma bai iya noma amma zai ɗauki feci ya feci duk a tsaunuka to saboda haka mu makiyaya a arewa shi maganin haki kenan maganin haki kuma yana cutar da dabbobi yana cutar da dabbobi da ƙasan ma sai a zo a ce an cuka wani lokaci ma ba cukan za a yi ba sai dai a kace kasa saboda haka mu makiyaya a arewacin ƙasan ga banda da masifa ba abin da muke gani a wasu musamman yohin zamfara katsina kaduna da wani bangare na taraba saboda haka abin da mu za mu ce an samu ci gaba a bangaren noma wannan tabbas amma a bangaren kiwo babu ci gaba sai dai kowa baya muna fatan nan gaba idan gwamnati ta fito da ainihin ba da makiyaya da tsugudar da makiyaya to kila a samu ci gaba. to na fahimce ka da akwai labi burtali inda dabbobi ke bi akwai daji amma yanzu babu. Ai ma ba burtali ba kawai burtali ai hanya ce na canu da akwai makiyaya inda canu suke kiwo dazuzzuka ga su nan yanda ake tare daji saboda namun daji game za akwai dazuzzukan da ba a noma ciki sai kiwo kawai ga suna nan tafiya to amma yanzu mutane mun sani su yawa su yi tukin oba ko ina sannan gwamnati ta yi sakaci inda tura suka fitar da alamun burtula daga arewa har zuwa kudu yamma da gabas sun bari an kace wato turawa ma suka yi wannan tsari ya su suka yi a zamanin mulkin mallaka sun san wa'annan abubuwa yana zuwa to yanzu bari mu bi manomin shinkafa a Najeriya Shamsu Umar mai Fulani Funtuwa domin jin bayanin da ya yi ma Zaharaddini Sani Funtuwa kan shirin nan na tallafawa manoman shinkafa da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi eh babban magana da zan yi akan noma ne na shinkafa wanda ake kira rifan gwamnatin tarayya ta yi kokari wajen tallafa ma al'umma don su samu abin da ya kamata a taimaki talaka talaka ya san yayi gwamnatin talakawa to amma babban abin takaicin sai aka samu wasu daga cikin jagorori suna da ciki da dukiyoyin al'umma abin bai kaiwa hannun al'umma ka kama wannan refund zan iya cewa mutane tsiraru aka ba su suka kasafta kayan su talaka ma bai san an yi ba kuma bayan talaka sun kashe kuɗi da an anshi kuɗin fam kaza da kuɗin ƙarya da sauransu sun arzuta kansu so shine ni yanzu abin da nake gani shawara ce zan ba gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya mun san kokarin da take to kokarin da ya kamata ta yi in dai har tana son abin ya yi yadda ya kamata shekara mai zuwa Allah ya kai mutum da wannan an riga an gama an kare shawara da zan ba gwamnatin tarayya shine in har an yadda an tantance za a iya ba mutum rancen kuɗin noman nan ko kayan noma ko kuma tallafi na noma ko rancen to in an tura sai ranka CBN eh, ta tantance ka ta aminta za ta iya baka to CBN kawai ta tura maka kuɗi ka je ka siya a inganta kamfanonin mu ka to shi wannan bankin Najeriya kana ga yana tura mutane kuɗi kai tsaye ne ba ta bankunan kasuwanci ba to ko da gwamnatin tarayya bankin tarayya gwamnatin tarayya ba zai tura ba a yi amfani da eh, eh, bankunan 'yan kasuwar a tura kada dai ya kasance wani ya shiga tsakani shiga tsakanin shi ke haifar da matsalai to jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da ma zahara dini sanufin tuwa da ya ba da gudunmuwa a shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida sarkin noma Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga wasikun da kuke aiko muna ta hanyar sakon imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Salihu Isa Fana. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. gaskiya hukumar kare hakkin bil'adama wato amnesty international ta ɗauki matakan gaggawa ga irin waɗannan gidaje da ake samu a jihohin najeriya da sunan wuraren horo tun ba su yi wa yara illa ba saƙonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Baffa Chaledi ya ce hakika ba ma goyon bayan yajin aiki da ƙungiyar kwadago suke shirin yi daga nan sai sakon da ya fito daga safiyanu gumel zangon daura ya ce assalamu alaikum voa hausa muna jinjina wa hukumar jami'an 'yan sandan najeriya reshen jihar kano kan ceto yara ƙanana da aka sace da fatan mahukunta za su bayar da lambar yabo ga kwamishinan 'yan sandan jihar kano sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga usman shitu mahuta ya ce ƙasar turkiya ya kamata ki yi karatun ta natsu dangane da har-haren da kike kai ma kurdawa a gabashin ƙasar da ke da iyaka da siriya don gudun sake bullowar wata sabuwar masifa wacce tafi ta kungiyar is to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya. To a gaida tayaro da wasikun masu saurare yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. An tuhumi ɗan sandan Texas da ya harbe wata mata bakar fata har lahira a gidanta da laifin kisan kai. An kama Aaron Dean 'yan awanni kaɗan bayan da ya yi murabas daga rundunar 'yan sanda ta Fort Worth jiya Litinin. To ma sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa an jima da daddaren ku za ku ji mu ɗauke da wani shiri. A yau ma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wai ta ya kulle bakin iyakokin Najeriya zai inganta rayuwar talaka? Shi muke so ku bugo ku bayyana muna. yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari sai wadda ta hada ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na yanzu mr sidrak ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku huta lafiya sai a zanna don sauraron shirin yau da gobe.